بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا جماعة مسلمي غبا سكوينا كاكيا دازان اتي على مريا تجيا يا ولا الله أكبر يا ولا سكوتا مسلمي جنبي يا ولا ji sauki lamarin yayi ebo na yi na bincike tula ya ya wani la kotu zo kaka yana a fe bata fe alikali fe don allah ya wayo su ko ji sauki lamarin yayi ebo na turo na shari'a ka izo dabodan ewa ga izu yanya gama lamarji hukuncin al'akamu taklifi alhamsa ga latatin yawo labo kin da nuga ba su ku bayani da bi etu bana bayani ya kakanci haka waga ke a talaq ya wala musulunci bu waga mu gayi hayu qaidi nikahi aw ba'dihi azula kangi ne yawo hulamu luya bayani aw ba'dihi ko sashi waga ya yi ninga dole, sashi ya kagbona sokwa ya wani ga wale ya da waga duk ya muta ga le ga bayani wa cha ga lo ego ya we bankoro ta wuce ga lo ya bayani mu so lullo ya ya kago na so kwa ya zaba ye tin ya wona mula won lu ya ko won lo sa ya so ko tsayi gan be lullo ya ya ego ya we so ko ji to ya wala shari'u na halal shari'u ya ibn maya wa ta'ala ga kotun ika ikan kokoroko na jufe ta zanen ina lawa fobi na yi wayo ga ce a ga zagi bebe lagun so da bagi ci uka mawai je uka mawa adini to yi yayi ni kan ga nole efu ya won nzage oto eba bebe lagun so ije ni ubo adini ubo òun ji kúlù òun sábẹ́ ni wọ́n lè bá yí mẹ́ yi tó yí kí hàn wà ń dùn ẹ̀sùn báyìí bẹ fúnfún daga ya sun gannan da ba ku nan gala shari'a na shari'u yi kuma. Ya e etu na bebe a wajen na umarke bebe a wani na ce da babin da adini ya yi shanje na ga ya wala da adini a ba nan da ce cin wa ya e na jalita ne gaggan ala ya lamma wala أعوذ billahi من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير نعم اتنا جالي تغبا جبين غي شغاف كنو بوجينا ألا يعلم من خلق وتالي تاين جوجينا أدي زادي كيكي yali ta sokuwa kun tona jana muke oge ga zo abin da zan bojin da ci abin da gada ba ga yi na la'a wa madosha nan galan waya koyan ya walace bogo ya zo gaga aligar da biyan nan bu ne ba gidan zagi na shi lagun so shi nan wanda zan a galla ya wuma mafsada ba nan da shiga wake bai da gida wala ya bane wai wago wala gin zagi na wu bai batan gyagun wai wago wala zaba yau bai batan gyagun ya bane damuwa dai da biyu dai na in kan kokoro ko dai da na ya tawa maguga wuya ma lole ga zanna zota zanna wa mai jiliya mugoje mai musulmi shi e zo gabe dabi sababi abe dabi ebe na shari'a wani ci alkhairi ne mawai jele za wangile ijo toku ina e tu musulunci ta ci wani atu ta tiye ba yi bo bo wa ma ja'ala alaykum fi din wa ma ja'ala alaykum fi din min harajin ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون so ci gawa ma bi ala alaikum fi dini min haraj in doro na gaje wala ba fin izayi e na wani da adinin na ya ya ya wa madamini to adini ya waje adini yo ya wala adini yo bogo edun fesa da guba ga da zo gani be oji so ci ga mute koya na gagun gani be oji na Allahu akbar to ke ugwa dalili ya wala musulunci bo mai ugwa ga zalla ya addini ya annabawa su kuje fatan Allah akbar ngai so ce ga yin suratul baqara ga at-talaqu marratan at-talaqu marratan فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان آية النبي يوم صوت الطلاق مرتان ya wala na ya musulmi damuna waye ko guba waga yi ya ya ni halali yona wa laujina to da zan idda bana asa ga waga ke yuye ya halali yona wa ke laujina to la zan idda na mu ga zan idda ni wa ga bare. mu da mine ko nan zage la ga ba ka bo ya lagu ya butana at-talaqu marratan fa imsakum bi ma'rufin أو تصريح بإيصال ومغول لاجي يزنينا وتوغول لاجي يتاكي وتوكي بلو بلو وما لي غوري كونو بيا كاي يانيا كونكي ودي غاي داجين وجين وبيا ودي كابون دورو تي وبيا lokacin da waje kagwa laushi to yi manci shi kan wana muyi lokacin na wayoyi yanina ga so ce na yi wa wa na a إن في ذلك إن أرادوا إصلاحا إبا نجويمنا وبقولتنا حق بردهن هذا دي كابوين للاجن زاقين نجو لوكتنا إبا يميا يعني يا بوبانا mugan kagbe da lajimo emanci shi da kagbonwa wasu a ga da zance ci zaba gina ga alaƙe ya to wa sababi nye uzuri ndochi na ya yi kara hun ka kai na amuji annata ya ga gagwa sun shiga wani lobe shi biya a a ya ji ya so shi tu da mana so kuwa zaba gina ta ga bai ga da kan ga wabu qulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalik ka da ube ji ya ci kan ga ya sun satu nga mala to so ya ba shari'a muhammadu ji ya da na ga yi mi ya ni iya guba wa gutu ya a iya buta shagan zage laya ni gaba yo amma idan ya ni idan ya guba emi babu ya jinwo amma wacin rayuwa na gwakwa musulmi da fini bai na ya mutu ya ba ga tiya wa gigi zai mutunci ji tiya so ci yi umbe isan e ya ya be bolo bolo wa ta asake ni la yu na fúnwẹ́ bá kádà rẹ̀ wọ̀tán wùsẹ̀ wọ̀tán mọ̀mọ́jẹ̀ wọ̀tán ìyànà ọyún àmá na gẹ̀dẹ̀ bá wọn àyẹ́ ba bal ake ya gyale shiga da na waje zanne na na dai wawo ya to da na awalla ta sake ya wana zanne fa zakirki muke haki yayi me amma ya ga wuji ga jafunin gan wuya ɗan so ya gibe ta ga yawe wa kwai man ci ga ban waya ga fedu wa lo mi ci ga wa ji ida mi ci ga to ila mi tu gan ba so ci no ji qur'an wala ga ya ga mi ji ya ya ni ya guba ya ba je ga ga ga ta ya ma yi mi jo so ba sai ba ga ta ya ma ko mu maji a ga ta ya alarama ki so ci ga ci ga mu ci go la tukhrijuhun لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا don ba so ci da nan ya musulmi fata ga na la tukriju hunna min hinna ya ga yi shi ya ya ni ya guba idda ma la gumya ine ja yore la tukriju hunna min buyutihinna e ga nya zume kata ta kwajo mare wala yakhrujna suma ga nye ba ya boya a aga zuda minu ma illa an ya yati na bi mu mubayyina wa ba wa su wa guda mimma mawji wọ́n yíwo bẹ́ liwé bẹ̀ tún ẹ̀tún dẹ́ àtúlà gùnmọ́nú dàmí ọ̀bọ́nà ẹ̀tún ẹ̀dàdá ní bá gbé bẹ̀ tún bẹ̀ màṣín kó wọ́n liwé lónìí bá gbé kájì wọ́n ti ó pa mú gọ́wọ́n ẹ̀lọ́ bá gbé ẹ̀dà bàzà kó wọ́n wáyà bá gí ṣe wọ́n wa ban do ciyawo ko da min ma waje o da waje idda da ba ga Allahu akbar na ga yi doka su kore zan doro ga yi doka su ko ban zan da asarore wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa zan na tiuti binakum male ga babi na kunna ya faki ya mai bugo yi sun da sokui da sha ni jo e bona mini hikima na da edun fe iddo mi bona ngaso che ga iga da allah allah لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يجاري يجاري إبتا نمجتا نزاجيوتتا لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا جوز ما ولا نو إنه ساي جي أنك لأنه زندورا زندورا لبتشوي واجتوبا واجتوبا يا علي نودك وقوبنا باجي أجي جارا نزاجيوتما أجي جارا amma lokaci na gusa ya dami an gole shekan ya zawan gishi a je dama yin yi kanga amma idan mu da miwa mu shari'a dai ga sai yi ugi sai yi ufin shi koyi wani wace uji amma wadai wa tsobu ma wa sun wa tsobu to alamu roga wula shani da wani gole to gwatan bara wa shi miwa bu wa leya lokaci na ogewa gyara yin jishin na a'a wadai ga caka tun yi lo wa je da wani in ji ga sada yi jama'a kan fedun zami hali zami yi a'a su yo amma da wa àmàdéwà bíun yájì tó tìlẹ́yẹ wárí waga ke lẹ́wọ́jì wárí wà ashidu zawai adli wà ashidu zawai minkum wa aqimu ash-shahadata lillah ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا so ki ga wa ashiru da wai azli minkum lokaci nawa yayi mina wari za gubaya za kirki zai da ce daga manaya da tuka bayar jana lugwa yare ya ga wai miya wa ga ke yi na ni ta ta ka tin lo lugwa kya yari e bona za yi fi boye boye rin na je wa na ba be mi ada fe gimi bi oji yimi ga yi agun mutane ba gula agun ebona eba ya yi mini ware a wuyayen farko ya baci ware a zan da tuje zai ce fiore edun na su kwajin abu na ibuna ya da shiga gutani yi an doro na maza agoguta da gana edun ya ce ya fi gangan wayo waye ya ya gyara ji ban emanci yau soffi bo hasun da shari'a so kwa hasun da azaba so kwa a gagayi hagu ya maga a da da fedun a da da na amma ya wala gada abubuwa jo na to zuma ya dede na otu da na oke oga ga waje lefire e, ya gina ci na ja mafata na lefi wata fiya al'amarin wucin a tsada wuye baci da fedu bai waje na fi lefi wuye manci na tuwa zuma ga e da fedu ni da jina da na wazo ni wuce wani aga iya gwaguni ga e manci ba giyo yan zagiyo tata fi lefi wani kur'anu ga wala ta'awanu alal is ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ya musulmi da ya ga lazumatu ya tun da da mare yi ya ga abin da da ba ji da zage ya ci gada fedu zumatu ne fiyore na ji zalaka fuke ya nuna ebe na wujji ne gaijo ne ga kubare e ya bele e kubare kendo ya zaga tun ba na lo a zayi bele jo na isun da toci jama'a musulmi shi kando ci man shiga ya wala wajen ajiyar halal abe ke izaba zuge bille bujin sakwashe gwata yi mi ubu wude gani fagan biyu ya nza ne lakuntu egma fana da wona alkhairi na da wona wa ba gani gagiwi ba ginna de da esun ga la jilozu ake kasu wude ga fagan yi ya to shari'a bi muhammadu ya dafi izaba zuge kiyo mu yayi ni alin nan buji sakwa e ci da la ilaha illallah e ba saza ke ya sai da mu e gbaladidi shari'a nabi muhammadu ya dajin ya zaba giga kawai dai so guri bai manufa ya waya mini manufa ya wa manga soci ya yi labarin suratu roma e ba fa natsuwa ya gungwe amma yin gaji gabi a cikin bo gada zaba yo ben zagi lana buke ojo ke ya ba fiyo zandoro ji rayu wucin gaba na shari'a nabi muhammadu ga zaba gi ya izini halalli ya wani layin ya ibona fiya wututa fiya egmafo wamin ayati ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون من فاوشكو نسوش الله يهود بيننا لتسكنوا إليها egwe zaba gije ne mafailo bayi miye ji wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma banda ce so ci ba zaye tiya na na hawa gani bi annabi adam alayhi salam manufan nan ga yawo yawe yi to be ya yawe da koyi gandun na yi tsata e mafayo manufa da wana li yasuna ilaiha egwa annabi adam alayhi salam mu de mafa mu de shi mu de bi ganbe nana hawawi bogo e babe ni babe jiji a ciwo mado jaye mu fadda bo ke ya la jilozun shari'a nabi muhammadu ya daya ga azun bai ba be gune la tuwo jini allahu akbar aka ga kan doro mun jiga mustahabi yo lokaci ne babe yimi ga fike yo la jilozun celle ba celle ba gada babe yimi shari'a ya daji Na zagu ba ya doji nan matuka da ne ga egun sa latu dojo nan gogo e yayi amma da sharati lokaci na egun zagu ba wa madosha wannan sha mu ya da wala mu ya da mada mu saka tawa eh wa zogon ta ta da majuyo na zagya waya wala ba jo so ma jikiyo ba gi masu hakiyar in zagi yau ibu hadisa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga la darara wala dirara kan da cin manji gai yau to wani lashe taka ta ci da bagi lokaci na yini ga da fe zai tso adini na Zagi ya fi wani ji sallah ko wani ji mutu amma wani ji da lokaci ba la ilaha illalla ko e ba saza ga waji to to ga fe dubin zagi ne wani za ne ma wuna da ga zai wayan mai zai ji siri zani gole o ga wayan kafira ta wai tufe da yi kan ga la da. illallah na ga sashin zagi musulmi jillahi ko ya nufe mi bayi na ware e ba sa zaye waza e tiya! guri ijo amma ba ji kuke wasu ya ce alamari sallah yi miule man ji mai ga yi gaga wajibi wani zaba ya yi miu idan ka nafi zaujatu غير مستقيمة في دينها كما إذا كانت تترك الصلاة أو تؤخرها عن وقتها ولم يستطيع تقويمها kokari na wajibi wani ta na raya sallah ja fi musamman cilin hausa fim nufe fim na gama yin jito ko zagi gafe ka na zaira na zihatin fi irziha mutunci wa shugabanta jama'a zandore lagwato la ilaha illallah to fa yajibu alayhi talaquha fi tilka alhal ala hasahi alqawlayn man jiga wajibi e eh, baga na tazu da mini ga man jiga wani in ga gina ya ci zaji tun in ga gina ya ji sallah in ga gina e ba wani saza wani te ya dan da zage ne na ji e eh, bana wala ya ci da yau in ga gina ji wani wa ku gyo shi loje annama ibn zagin na ga ji wata mako ba tarbiya gishi ba. ngai dan bobe gishi la zilozo nga mai ji sallah nga mala wale gen su gindo ci anna ne da ya ci sai da ya ci la ila illa allah harun do shi so gan na kwa fi za mu bo na kila wa da ya ci hara gidi kwa je ci da ci dole wa shi shi ya zaba gi ne ani annabi muhammadu maga la yadkhulul jannata da zandoro yadda ya gaci ya linshi ba wuli ya yi ta tutun da jiyoyi mi waje daya ci ya gije daya ci zanna lo alijanna a ta ga nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gogo wani ya ji kokari na waji na umarji zuma shari'a nabi muhammadu go waya sallallahu alaihi wasallam amma fa ke mai ci da gwagwayin zage shi ino ba gije a admiti ta can ba shin wayan na she ibunan zage shi shi ci zai ci haƙƙi ba gigiyo da fifi da surai na gwako ikon na gaba sashi hajji ya daure gama laba gijin so ga kuta da haki mu ci kwanne ya gwada haki yo na da mini siffa yin gini alijan na jona ewo wuce ya liji lokacin ba gwai lokacin ba fi on percentage da ya waya laka gaman sojo peshen ni wayo ewo ibere lokaci ba ko kun yi gyosa da ya kunga cina wa za su na ga ya ke wasu annama ga ya ke feshen ma ebo mutunci ya zai yi wani ade sa jan da sa eh, gina alijan na jo e ya yi ya jufi madaba kawai ba ta ge a ga ce ku gurgudu su kwafa yana amma wasu shiga yi na fana a yi na fana wacce ga yi miji to gida gaggawa gwama su ko sai da kyaci ne الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال صفي فجمال الجنة جيمته agayi allazina yunfikuna fi sarrahi wadh-dharra lokaci ba wai lokaci ba fin e zozobe shenaya ayayin ya ta kai ci ba zando ci ga yatun da ba yatun mazan amma wani kai nasara ne umarci da sata jima bai samu yin suna shi ba ku gudana zai ji fibona hukuma lewa kwaca ya bago yiwa ekwa siriso ekwa siriso dokun eno dana wace dana wace albarka yiwa yan tsadana pata musulmi ga wati usaga kazamiyo kazamiyo ya jama nga ile yizi yeji chenchi eza kwi. numpa ibokwi mfela tiren tatiza eti tutaya amana iyali ujo ebo na haki itatibu jama'i musulmi ewa gani ben zage usi ba jiga fi zai zozo bai adini na e ba wani ji sallah zage usu di dama na wawa gagagani biyu na ẹ̀pẹ́ kúlù inú gá yìí wọn sátítà ṣún gbọ́yọ́ bí a fẹ́ dùn wọ́bí wọ́n yìí wọ́n wọ́n yìí sálà wọ́n sálà aláhàkùwà ẹbú bí àdínì tàyà tí mọ̀ ẹbọ́n káyẹ bá náà gẹ́yìn mi gójì ní ẹjà ńgọ́ lẹ́gàn ń zàgí jì máa aflan imani agbọ̀gún wọ̀ ṣáwa tó na jíkà tó na ẹ̀ka sálà gá àfẹ́jì náà wà jìnà ṣàgbèlè ó tó náà jàánà ko gẹ̀gbẹ̀ àdínì ọ̀sọ́ òṣìkè ìbí agúnbẹ̀ bẹ́ẹ̀ na yi ji sallah na zo da togi na ji kwata ga da yambo da wucin zagi galugwa rayuwa wa ta ya ke da gwaza ba gina ji sallah rayuwa ji wuce ke da ta ya ke da alin nan ba jama'a musulmi shi lokaci shi daboyi ya yi haramu mu ga yi lokaci nan zagi gadon aila ko igagi mauna ko kwa in zagin na dalili wasu ne e ba tsobo yi na ebe na wuyu belili e sun ga wuya ko so pa ji chen lwa nga to ga yawo iya ya kunna shari'a nabi muhammad ulaja musamman kai wala tula amma yi miwe wa tsabo yana mai bai bakwai ibn ga shari'a ka ya tsomba ba bai miya kan wai bai bakwai na so kwa ji chen de ga wuya ma yanzu da yin zagya yi biyan wani wani ji shika wako na gaya al'ada amma wa tula imi mi biyan wani yan wadannan filiyo zandoro ce wa sabo yi na yasu wuya laifin da na ba amma udiyan wa wa sabo yi na canje ba loye sun so fari wa wuya shari'a nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam jin dabi iya halin na a'a a tare yanzu shi shiga wani ya guta wani shari'a nabi muhammadu na ujiyar daga na duniya gama da ba ku zai je ya yi mi da halin na wani aja cin gafi buna yin doro galin shari'a ba na yasa zacin gafi re wallahi tallahi billahi illazi gwa kowa je caja fe bai dawa jo in zagire wa ba hun shi mutu mai wagu shi ya koma su gwanin ga mutum su ya ko ba titacin mutum ya ko su ba titacin su ko sai bai kyaci ne Allah akbar ngamala iza ba juda galbi an kalimi en dole wa be ga wajibe yimina mukarayi mukarayi bai ya etita chuma bogo ya hali na shi bata sharia jeda gani biya mini hikima na dan dama na sharia ya yin ya wallana ne ugwaye bolo bolo ne musulunci na ngai gaga za ku ba dine lagun tsoji na aga gabe oji su ku ga zandoro gun galbi masoyu Allah matuwa ngai bai so ce ga yi gan wa in ya tafarraqa wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'atihi وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرقا يا ولا غدا سندا غدا بابي ميو نجي رايا بين بابي شغانا yubni Allah kulla min sa'ati so shajin ba goya zan doro daga fallahu ba da dai mi in zagi ma je ba musamman zai dai ni wa gena amma zai hakiya yimi mu gada ko yimi so da fe gada haki ba wannan so da samun na tacho wa kana Allah wasi'an so ce su na dokun ba gubo na ba gishi dokun zagi dokun hakima so shi mai gbuwe ba ukun shi na wula da gada ujujo ne ya wula na zandoro jutsanni zandoro mutsaki bugu ya wala yin eh, wani shari'a na gun humudu bebe bu a ke kwaya ga guba nan e lagun tsoji nan a fogwayan egun eh, mai latsa tsoji nan jimai masu nishin ya zai gwargwado katun ya gwargwado ne gbanin social barku don bayan cin cin su kufarin da yi nan bayan ya fi waya sai shi gana 07066829577 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك